abubuwa da ya kamata mutum ya lura wajen shigar kasuwar kaga idan ba ka da ainihin a dokoki da ka'idodi da yake gaidin naka a kasuwar asara ba za ka yi kan shi muke mun faɗa a bidiyo ta farko abu na farko da za ka sani kafin ka shiga nawa ne withdrawal fee bayan ka biya kuɗi an baka za ka cire ɗan zai je wancan exchange ka da za ka je ka shigo nawa za su yi deposit su nawa ɗan za ka sayar a wajen in za ka yi trading akan nawa za su ɗauke ka lissafa me nake magana ina maganan abu abin nan catalyst arbitrage dokoki da za su yi guiding naka ka kasance me kake yi tsakanin guda uku nan muka ɗauka muka ɗauka don kowannen su wannan zai hau me cross exchanger arbitrage arbitrage wanda za a yi na gari ɗaya kamar amurka application na amurka ɗaya to akwai special arbitrage wanda shi exchanger ce na garuruwa daban ka siya a kasuwar amurka za ka sayar da shi a kasuwar china akwai triangular arbitrage a ce arbitrage ce za ka yi a cikin exchanger guda ɗaya ko p2p arbitrage ina magana akan wayannan abubuwa allah ya sa an gane to mun faɗa abu na farko da za ka lura abu na biyu da mutum zai lura shine a lokaci lokacin da za ka siya abin lokacin da za ka siya abin is very important ya iya yiwuwa mutane biyu mr a da b goni da bintu goni zai ga opportunity ya yi abu ya ci riba ya faɗa in kai ka shiga kada ka yi tunanin za ka samu ainihin wannan riba to idan gonin ya faɗa mun su ne mutum abinda mutum zai duba tukun nan ya san cewa lokaci din is important ga abubuwa da za ka duba sosai da sosai akan wayannan applications din akwai in ka dubi application in an baka an ce coin kaza in ka ɗauke shi ka kai shi kaza za ka samu riba to ka lula da lokacin da aka gaya maka da lokacin da shi ya yi na farko na biyu wannan exchanges ɗin da aka ce maka ka siya ka shiga ɗin coin ne aka gaya maka a wani blockchain aka gina wannan coin ɗin yaya speed na wannan abin daga tafiya kaga idan baka lura ba kawai an faɗa maka shi yayi ya ci riba in kai ka shiga baya tafiya da wuri yaje ya maka asara za ka yi a lura da speed na wannan coin din bisa lura da me wannan coin din a wani blockchain akai a ethereum blockchain ne ko yaya wani irin kalan coin metabox ne nft ne ko me duka sai ka zo na ka gani ina fatan an gane volatility na wannan coin din abubuwa duka abubuwan nan suna da ma'anar su in an ce maka a volatility na coin price fluctuation na coin din farashi din tasowa da fadowan shi withdrawing yadda mutane za su yi don bin nashi su bari duka kalora. abu na biyu akwai wani abin da mutane ba su sani ba yana da muhimmanci ana kiran shi aml anti-money laundry idan za ka yi kuma catalyst arbitrage dole ya kasance in volume da yawa idan kana so riba da yawa ka lura da wannan application da akwai idan suna applying din anti money laundry in ka je ka yi kasuwanci da su ka zai dauki lokaci zai kai sati idan kuma opportunity yanzu fa kaga shi ma yi asara ai hankali da wannan abu na biyu a kasan timing kenan na farko maka ce speed na wannan mai kuɗin din da blockchain da aka gina duka na biyu aml shine anti-money laundry abu na uku da mutane ya kamata su kula shine wannan application ɗin kawai a cikin ana yi suna tafiya online akan lokaci-lokaci ne ka duba wayannan abubuwan nan idan za su yi gaidin naka tukunnan ka shiga cutlass arbitrage ni ne mai ni nake gaya maka kai zaka kasance discipline mutum ne zaka ci ba. shi yasa aka muka ɗauki lokaci muka yi wannan bidiyo wannan ita ce bidiyo namu oo2 insha Allahu za mu jona kaɗan a cikin abubuwan da za mu karasa a bidiyo ta gaba to yanzu kuma next tun da an san abubuwan nan da abubuwa da za ka lullubo da su in yau mutum ya zo ya ce zai yi catalyst arbitrage ta ina zai fara ina ne opportunities za su dawo opportunities suna zuwa ne a ainihin amfani da apps application da web zan irgo guda ɗaya da jama'a suka sani kuma zan kawo alal akal guda uku ko hudu ko biyar da website kamar guda uku haka wajen da zai taimaka mana akwai coin gap wanda jama'a suka sani akwai coin gap wanda jama'a suka san shi so uh, za ka kalle shi baki insha Allahu za mu zo mu ɗauki a lokaci mu nuna muku shi coin uh, gap ɗin nan insha Allahu uh, wannan wannan shine coin gap din zaka kalle c coin gap din wannan ne wannan zaka kalle c shi yana tattaro bayanai za mu zo mai bidiyo ɗaya a kan shi shine wanda jama'a suka sani to za mu irgo kuma applications wayanda shi a banda coin gap kuma su ma akwai opportunities a kai za mu zo mu ɗauki kowane application yadda za ka shigo yadda za ka yi yadda za ka kalli opportunities duka da ɗaya da ɗaya akwai ɗaya wanda ake kiransu crypto arbitrage shi maka mangwai kam ne zai zo ya tattaro maka bayanai ne ya baka wanda za ka je ka duba in ya maka bisa tsarin da muka aje maka na ainihin ah, abubuwa da muka yi magana na withdraw da deposit duka lura da su wannan shine ainihin a crypto arbitrage din ga yanayin shi ku lura da shi sosai kun gan shi nan shi makaman coin gap yake akwai ɗaya wanda ake kiran shi scanner crypto ana kiran shi me scanner crypto ana kiran shi scanner crypto ita ma applications ce wanda take kwaikwayon ainihin me a a exchanger arbitrage wannan kenan ku lura da su wayannan ne abin da za su yi guiding naku akwai kuma ɗaya wanda shi ma ana kiran shi crypto arbitrage ya sha bamban da wancan crypto exchanger crypto wanda yanzu muka nuna muku akwai kuma crypto arbitrage akwai kuma second crypto arbitrage wannan kenan in kun lura in kun lura za ku gane su wannan listinin nasu muke yi kafin mu zo mu ɗauke su da ɗaya kun gan shi shi ma crypto arbitrage ne shi ma exchanger ce wanda yake ba da opportunity za mu zo mu ɗauke su ɗaya yadda za ka shiga ka yi akwai kuma ɗaya wanda ake kiran shi a beat beat so gashi nan kamar yadda sunan yake a rubuce gashi nan kun so akwai kuma website da za mu bayar da za ka shigo za su taimaka maka sosai da sosai akwai boots na suma akwai www.abismart www.abismart akwai kuma www.abismart pionex akwai www.pionex akwai kuma ɗaya www.cryptohopper akwai www.cryptohopper daga nan za mu saya insha Allahu bidiyo namu ta gaba za mu ɗauki coin application guda ɗaya mai bidiyo a kanta Allahu ya ba mu sa'a Allahu ya ba mu ilimi Allah ya haɗa kanmu Allah ya ba mu kara mana ilimin opportunities irin wannan